'yan kwanaki kaɗan ne da suka shige fadar shugaban ƙasa ta mika sunayen mutane tara ga majalisar dattijai domin tantance su a basu mukamin minista wannan yana nufin za su mai gurbin waɗancan ministoci tara da rikicin jam'iyyar pdp ya laƙume sai dai kuma wata majiya kwakwara ta tabbatar wa murya amurka cewa shugaban ƙasa zai canza ɗaukacin ministocinsa idan ka cire ministoci guda hudu kurum majiyar ta ce baya ga ministan yaɗa labarai ministan kuɗi ministan albarkatun man fetur sai ministan ayyukan gona su kaɗai ne za a bari haka kuma kusan dukkan hadimansa za a sauke su sai dai kuma wasunsu su ne ke son komawa jihohin su domin tsayawa takarar mukamin siyasa daban-daban kamar yadda majiyar ta bayyana wa muryar amurka cewa da yawan waɗanda ake sa ran naɗawa mukamin minista za a zamo 'yan siyasa ne masu basiran janyo hankalin 'yan najeriya domin kaɗawa shugaba johnson da ma jam'iyyar pdp kuri'a a taron majalisar koli ta zartarwa na ƙasa wanda ake kowace ranar laraba ake sa ran shugaban ya bayyana rushe majalisar ta ministocin ƙasan domin ko a ranar da shugaba ya karbi bakuncin fitattun 'yan siyasan arewacin ƙasar ya bayyana cewa zai miƙa wa majalisar dattijai sunayen ministoci sai dai kamar yadda majiyar ta ce cikin waɗanda ake sa ran su kasance cikin tawagar sabbin ministocin sun haɗa da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa cewa lishigun obasanjo shawara a harkokin tsaro ko da yake an ce sai da aka yi tangonsa kafin ya amince a sa sunansa cikin jerin majalisar ta sabbin ministoci har yau majiyar ta tabbatar wa murya amurka da cewa shugaba johnson zai tabbatar waɗanda za a sake nadawa kan waɗannan mukamai na ministoci daban-daban mutane ne da za su iya taka muhimmiyar rawa wajen nasarar zabensa a shekara ta 2015 shi ma babban jami'a fara shugaban kasan wanda ake kira chief of star a turanci ba zai tsallake wannan siradi ba kuma na sa ran a ɗauko ɗan arewacin kasan ne domin maye sa, to sai dai muryar amurka ta nemi ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da wannan yunkurin sauke waɗannan ministoci ko haka yana da fa'ida kuma yana da wani tasiri ga talakan najeriya yayin da wasu ke ganin cewa hakan na da fa'ida wasu ko cewa suke ba wani abu da zai canza ko kuma yake canzawa annabel okori na cikin musamman masu wannan ra'ayin domin ko ga abin da take cewa well it's normally the main aim of that is to bring a change if the, the incumbent minister or whoever is there is not performing then you reshuffle but in the case of nigeria i don't see the essence of cabinet reshuffling reshuffling because a lot of times we've had these things happening ministers being sacked sacked and others another person replacing them and still there's nothing. Ba shakka manufar canjin majalisar zartarwa na kasa ko kuma na ministoci shine domin kawo canji amma na Najeriya bai da kowane irin amfani domin ko maimakon ya kawo canji sai ka ga ba wani abu da ya canza sai ma a gumace cewa gara waɗanda suke a wurin da shi ko na basonjo cewa ya yi. I think cabinet reshuffle generally is needed where maybe the governor or the president, as it were, will want to change some people who he feels are not performing up to the expectation or the standard he expects of them. Canjin ministoci yana da kyau domin ko yakan kawo sauye-sauye a harkokin gwamnati. Gwamna ko shugaban kasa yana canza 'yan majalisar sani idan ba su gudanar da aikinsu yadda yake fata. Don haka sau tari idan an yi canjin majalisar gwamnati tashin farko akan samu canje-canje a harkokin wannan gwamnatin amma Mansur Bala Bello cewa ya yi. Canjin minista ko rashin canji ba shi da wani tasiri domin me idan ka kalli kasashen duniya sai ka ga shugaba ya zo ana ta zaɓarsa ana ta zaɓarsa ana ta zaɓarsa matukar talakawansa suna son sa misali ka ɗauki jamus jamus a tsarin doka ta ƙasarsu in shugaban ƙasa zai kai shekara ɗari yana yi in dai mutanen ƙasar za su zaɓe shi a zo a ci gaba to ba batu ne na wai canjin minista ba ka can to da aka canja ministocin a baya da me aka yi sai dai majiyar ta tabbatar da cewa batun kamun kafa da neman alfarma wajen zaɓen ministocin ma ba taso ba wannan karan saboda ko sai wanda ke iya taɓuka wani abin a zo a gani ne a zaɓen jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa amma fa da wasu 'yan najeriya ke tambaya shine anya ana iya jingina batun alfarma a najeriya wannan wani babban abin dubawa ne to har ila yau sai dai abinda wasu kuma 'yan najeriya ke cewa shine wai sake ministoci shine babban abinda 'yan najeriya ke bukata ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kaɗa ana yin zaɓe